Sashen wasu na murya Amurka ake sauraro kan mita 25, mita 21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet akan Hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol da kuma fara'a dukansu a zangon FM. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim alfa ahmed ne tare da nazir ahmed hausawa da kuma saura abokan aiki daga washinta gundumar columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na juma'a a bayan kunji cikakkun labaran duniya muna tafi da hirar ta musamman da gwamna kashim shettima na ja borno wanda yi bayanin dalilansa na tattarawa ya koma garin bama da irin abubuwan da za su yi a can da lokutan da yake sa ran jama'a za su iya koma cikin gidajensu za mu ji martanin wasu masana tsaro kan kiran da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ga majalisar ɗinkin duniya da ta shiga tsakani kan batun ɗalibai mata na chibok waɗanda 'yan boko haram suka sace makiya a jamhuriyar nijar kuma sun wani taro na musamman kan matsalolin da suke fuskanta musamman idan suka shiga najeriya sannan muna tafi da filin duniyar amurka to amma duka sai bayan kun je cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. A daren jiya kuma kwana uku a zanga-zangar da ake yi a birnin Charlotte da ke jihar Carolina ta Arewa game da boran kashe wani bakar fata da ba a ga alamar ya bijire umarnin 'yan sanda ba. Ɗaruruwan masu zanga-zangar sun bijire wa dokar ta bacin da aka saka ta hana zirga-zirga a garin ta yadda suka ci gaba da zanga-zangar su, su kuma hukumomi sun ce ba za su tarwatsa su ba matukar zanga-zangar ta ci gaba da zama ta lumana. Wasu hotunan bidiyo sun bayyana inda suke nuna masu zanga-zangar da sassafe a yau suna ta musabaha tare da fara'a da wasu daga cikin dakarun National Guard da ke lura da yanayin zanga-zangar. Gwamnan jihar Carolina ta Arewa kuma tsohon magajin garin na Charlotte, Pat McCrory, ya kakaba dokar ta ɓaci a garin tare da cewa 'yan sanda za su damƙe duk wani wanda ya saba dokar. Mutane daga ɓangarori da dama na jihar sun hallara. a wannan zanga-zangar ciki har da Cheryl Brown wata 'yan rajin kare rayuwar bakaken fatar Amurka ta Black Lives Matter. wacce ta baro garin Greensboro da ke makwabtaka da birnin don yin mubaya'a ga wannan zanga-zangar da ake ci gaba da gudanarwa har zuwa yau. Har-haren saman jiragen yaƙi a garin Aleppo da ke arewacin Siriya ya ƙara tsananta a yau, Juma'a. Ƙungiyar sa ido game da 'yancin ɗan adam akan yaƙin Siriya wato Syrian Observatory for Human Rights a Turance wacce kuma ke da matsuguni a birtaniya ta rawaito cewa akalla an harba rokoki talatin daga daren jiya zuwa yau haka ma ma'aikatar tsaron fararen hula ta siriya ta ce ruwan bama-baman ya ɓata wasu gine-ginen ma'aikatarsu dakarun amurka da na leƙen asiri suna ƙalubalantar rasha game da damar da suke da ita ta daƙile rikicin siriya maimakon haka sai ma ba da ci gaba da haifar da masifar ga bil'adama adama Wannan zargin ya biyo bayan sanarwar da sojojin Amurka suka yi ne na kaddamar da sabon shiri sake, kwatar wasu muhimman wurare a garin Aleppo daga, hannun 'yan tawaye. Wanda haka ya bata shirin sa ran samun yarjejeniyar tsagaita wutar da kuma kai agaji ga waɗanda yakin na shekaru biyar ya ɗaiɗaita duk da yadda ake taɓarin wutar ta sama Aleppo. Wanda hakan ya durkusar da maganar tsagaita wuta jami'ai sun ce ba wani tabbacin da rashin take da shi akan cewa za su iya nasara akan abokan karawarsu. labaran duniya kuke sauraro na murya amurka daga birnin washington dc Shugaban Amurka Barack Obama zai hau kujerar naki ranar Juma'a akan dokar da za ta ba da dama ga waɗanda suka tsira da kuma dangin waɗanda suka mutu kusan mutane dubu uku a harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumbar 2001. Kai karar gwamnatin kasar saudiya Arabia domin neman diya. obama ya bayyana wannan doka za ta saka amurkawa da ke kasashen waje cikin hadari a hukumance ana tsammanin 'yan majalisa za su ƙetare kujerar naƙin shugaba obama amma sai sun sami ƙuri'u kaso biyu bisa uku na 'yan majalisar riyad riyad ta bayyana rashin hannu a cikin wannan aika-aika mafi muni ta ta'addanci a amurka duk da haka mutane sha biyar cikin sha tara da suka jagoranci jiragen fasinjoji hudu don kai hari a birnin new york da washington 'yan ƙasar saudiya ne kamfanin dillancin labaran faransa ya ruwaito ganin wata wasiƙa da wasu manyan amurka suka sanya hannu a kai cikinsu har da tsohon sakataren tsaron william cohen da tsohon shugaban hukumar cia chief michael morrell da tsohon mai bawa tsohon shugaban amurka george w bush shawara akan harkokin tsaro stephen hadley waɗanda a cikin wasiƙar suka yi gargaɗi akan ɗaukar dokar za ta cutar da ra'ayin gwamnatin amurka 'yan uwan mamatan da waɗanda suka tsira na ta kamfen ganin tabbatar da wannan doka Bayan kwashe watanni ana kai komo, gwamnatin haɗin gwiwa ta ƙasar Afghanistan ta rattaba hannu akan ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da wata babban ƙungiyar tsageru wacce take ta biyu a ƙasar, wadda ke ƙarƙashin jagorancin wani mai gujewa hukuma kuma mayaƙi da ya yi ƙaurin suna wajen aikata cin zarafin mutane da kuma laifuffukan yaƙi. ana sa ran wannan yarjejeniya ta taimaka wajen magance matsalolin tsaron ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita, da kuma fatan wannan zai baiwa sauran ƙungiyoyin tsageru ƙarfin gwiwar ƙulla irin wannan shiri wannan ita ce yarjejeniya ta farko cikin shekaru goma sha biyar tun da 'yan taliban suka fara yaƙi a ƙasar hanif admar mai ba da shawara kan harkokin tsaro ne ya rattaba hannu akan yarjejeniyar tare da wakilin hikmatar karim amin admar ya yi kira ga taliban da su zo a zauna da su a teburin sulhu domin yin magana ta gaskiya in dai har suna da ra'ayin hakan domin kawo karshen fadace faɗace da tashe-tashen hankula ya ce a shirye muke da mu ba ku irin damar da muka baiwa ƙungiyar hezbollah islam Garibu Rahman Sa'id, ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kwamitin ƙungiyar Hezb Islam, kuma mai magana da yawon ƙungiyar, ya ba da haƙuri ga 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a yayin yakin basasar Afghanistan a hirarsa da murya Amurka ranar Alhamis. Shugaban ƙasar Falastinu Mahmud Abbas ya faɗa wa babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis cewa ci gaba da mamaye yankin yammacin kogin jordan da isra'ila ke yi ya ruguza kyakkyawan zaton kawo mafita a kai ruwa ranar da ke tsakanin kasar Yahuda da kuma makotansu kasashen larabawa abbas ya ce abinda gwamnatin isra'ila ke yi na faɗaɗa mazauninsu ya ruguza yiwuwar kawo mafitar da ta rage wa kasashen guda biyu na kan iyaka tun shekarar bakwai. Firaminista Netanyahu ya yi watsi da maganar Abbas inda ya ce a shirye suke da a tattauna don samun matsaya abu ɗaya da ba zai taɓa yadda ya tattauna a kai ba shine samun 'yancin ƙasa ɗaya tilo ta Yahudawa. Netanyahu ya gayyaci Abbas da ya zo ya zauna ya tattauna da 'yan majalisar Isra'ila a Nasset. Shi kuma a madadin haka shi ma zai yi magana kai tsaye da 'yan majalisar Falasɗinawa. A baya falastinawa sun yi buruj da irin wannan gayyata ta Netanyahu ya yi musu. Inda suka bayyana cewa tsatsauran ra'ayinsa kan muhimman abubuwa su suka hana yiwuwar tattaunawar tasu. labaran duniyar kenan kuka saurara daga bakin nazir ahmad hausawa Tumadala, gwamna Kashim shetima na jihar Borno ya cika alkawarin da ya ɗauka na tattarawa ya koma garin Bama da zama duk da cewar ban da sojoji da 'yan gudun hijira babu kowa a cikin wannan gari. a lokacin da ya bayyana aniyar komawarsa garin na bama na tambaye shi ko me yake jin zai iya cimmawa idan ya koma bama da zama kaga abin da ke tafe kaga musamman ma ban da gini kaga tun wannan matsalolin kudin nan su shigo mun yi tanadi ta kayan aiki mun yi tanadi ta kayan noma mun yi tanadi ta injin na buga blok muna da su kusan dari shida kuma allah ya sa shi nan a cikin watanni biyu nan da suka wuce dangote foundation sun tallafa mana da biliyon biyu da fari mun ce ku ba mu kaya kayan aiki na biliyon daya alhamdulillahi siminti zallama sun kawo mana truck truck na siminti kusan truck 276 kaga da insha Allahu wannan simintin kadai da ingina mu na block da kwano katako kan za mu saya shi babu mai tsada ba ne insha Allahu in Allah ya yarda duk abin da muke da shi za mu saka a ciki mu ga cewa mun gina mutane mu masu guni sun koma garuruwansu kamar bayan shi dangote akwai wasu waɗanda suke taimaka muku a yanzu wajen wannan aiki na sake gina garuruwan nan a iyakan sani na babu wanda sun tallafa mana illa dangote bayan dangote gwamnatin lagos ta ba mu miliyan hamsin kusan wata shida da suka wuce gwamnatin jihar kano sun ba mu miliyon ashirin gwamnatin jihar kaduna ta ba mu miliyon biyar gwamnatin jihar oshun ta ba mu miliyon goma bugu da kari gwamnatin jihar edo ta ba mu miliyon ashirin da kuma adamawa a zamanin murtala yako su sun ba mu miliyon ashirin gwamnatin tarayya a zamanin goodluck ebele jonathan sun ba mu miliyan 200 a lokacin suka ba yobe miliyan 150 da adamawa miliyan 150 ta fannin abinci gwamnatin gombe sun taimaka gwamnatin sokoto sun tallafa gwamnatin kebbi sun taimaka mana da kuma gwamnatin taraba sun taimaka amma babban taimakon insha Allah kuma muna fata nan da ba da darewa za mu samu daga gwamnatin tarayya akwai buhari plan for the north east akwai presidential committee for the north east initiative wanda mun yi imani za su yi rawan gani da yanzu haka victim support fund sun ba mu miliyan 250 an gyara asibitoci da police barrack da police station a can garin dikwa kuma wannan kaɗan ne da cikin abin da insha Allah taimakon da zai zo gare mu. Wani lokaci ne kake jin cewa mutane za su fara koma garuruwansu a cikin waɗannan wurare? Kaga cikin a sati mai zuwa mutanen mafa da kwanduga da dikwa za su koma garuruwansu insha Allah a sati mai zuwa. Amma kamar bama za su yi hakuri da mu. At least zai dauki wata shida zuwa tara. Kamar Damasak gaskiya zai dauki lokaci shi ma amma niyanmu shine nan da watan mayu 29 ga matan mayu na shekara mai zuwa in allah ya yarda muna so duk mutanenmu su koma garuruwansu in allah ya yarda a Najeriya jihar Bello mai digiri garin Shehu mai ya Allah kira ya jihar gwamna kashin shitima na jihar borno kenan to a bayan da shugaba muhammadu buhari ya kira ga majalisar ɗinkin duniya kan ta shiga tsakanin game da batun nemo hanyar ceto 'yan matan chibok masana harkar tsaro da dama sun yi sharhi Malam Salihu Ke Usman wani masani haka tsaro a Najeriya na ku ganin dole ne ma a sasanta. Ba a iya gama yaƙi da bakin bindiga gaskiyan al'amarin kenan duk lokacin da akwai yaƙi tsakanin ƙungiyoyi guda biyu ko cikin gida ko daga waje ba za a iya a ce an kashe duk 'yan tawayen ba ko 'yan tawayen ba za su ce duk sun kashe ƙasan gaba ɗaya sun mallake ta ba dole ne in har an ci galba ana so a tabbatar da zaman lafiya dole ne a sasanta. Shi ma wani masani a haka tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wasi, na mai ko ra'ayin cewa. To matsayar tana da tana da aminci sosai, tana da kuma ƙarfi sosai, kuma tana da alfahari sosai. Dalilai da na faɗa dalilin da yasa na faɗi waɗannan abu guda uku kuwa ita ce na farin farko yau eh, Najeriya ta ɗauki yadda da wannan ne a bisa ga roƙo da su ɗan tashin tashina suka yi akan cewa suna so a tattauna. Najeriya ta yarda ne ta yi wannan sabili da ta riga ta san ta kakkaɓo duk wani bakin daula da waɗancan da suka kama suka ce sun ba tun da wannan shugaba ƙasa ya zo babu dala guda ɗaya da ya rage a hannunsu wanda ya rage a hannunsu kuma an karba tun da wannan shugaban ƙasa ya zo ba ma ba man da da suka fara eh, harbawa watanni biyu uku na yana nan wannan yana ɗaya daga cikin makaman da suka tara da kuma waɗanda suka bar mulki suka tara musu waɗannan kuɗi da za su yi wannan shi suka yi ta yi amma wannan ɗan taliki sai da ya tabbata ya kakkaɓo su yau an waye gari za a yi sallan juma'a lafiya za a je mu jami'uran lahadi lafiya garuruka ma da da aka bari yanzu mutane suna ta komawa wadda aka kona ana ta gine-gine a gurin kaga ba zancen karan bom kaga ba zancen daula so kaga ashe Najeriya yin wannan abu ne bisa ƙarfi da adalci da kuma ta riga ta san ta ci saura kalilan menene kalilan a kwaso yan matan Chibok a kuma karɓo sauran waɗansu mutane da aka shiga da su kusurwa kusurwa na kangaramin daji aka ajiye su. A yayin da ganawa da shugabannin biyu suka yi, sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki ma ya kuma yaba Buhari ne kan nasarar da aka samu a yaƙi da Boko Haram, to amma kuma ya yi gargaɗi ne ma da ake ringa kiyaye haƙƙin ɗan Adam. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ku tausaya ku agaza waɗanda da 'yan mata. Najeriya. Ta da Ibrahimu, makiyaya a jamhuriyar Nijar sun yi wani taro a mai babban birnin kasar musamman domin neman hanyoyin warware irin fitinun da suke fuskanta idan suka shiga Najeriya da dabbobinsu ga Sulaiman Barma. kawancen ƙungiyoyin Koret wanda aka kafa a garin Kaduna a shekarar 2004 wanne kuma Janar Muhammadu Buhari ke jagoranta domin samar da walwala ga makiyayan gargajiyar nafiyar Afirka reshen sa da ke Nijar. Shi ya shirya wannan taro da ya samu halartar wakilan makiyayan gargajiya daga yankunan wannan kasa don tantauna wahalhalun da makiyayan dabobi ke fuskanta bayan sun ketara Najeriya. kasar da a yau matsalar tsaro da satar dabbobi suka zama ruwan dare. sai kuma rashin samun ingantattun matakan kare lafiyar basashe da ke barazana ga ci gaban kiwo in ji aliman gali sakataren hulɗa da jama'a a ƙungiyar correct niger da shekara uku akwai da yawa wanda sun wasa zuwa ma najeriya saboda mi saboda akwai eh, rishin kula da lahiyar dabbobi na biyu satar dabbobi kun san eh, abun haraka boko haram yanzu duk ƙasar ta zama eh, bandi ne wanda suna da bindiga su sai su zo su kwashe maka dabbobin duka sai su ta yi to wannan matsala ce babba to wata matsala ita ce lalle suke samu da yan uwansu wanda suke iskewa can bisa kan ya za a yi a bai ruwa ya za a yi a yi ciwo nan in damana ta kare wurin da za a samu ciyawa lalle mai kyau kuma danye sai najeriya saboda kasa gusumce kenan makiya namu da sun ƙare damana tasu a nan sai su ta yi najeriya ba sa komawa wata ran sai sun ga lokacin ruwa ya kusa sa'annan kuma sai su komo Nijar kenan in sun bar tahiya lalle eh, eh, kiwon nasu ya gurgunce saboda wanda suke tahiya sun yi wanda suke kiwo a cikin kasar Nijar. Ministan bunƙasa kiwon dabbobi Muhammad Busha ya bayyana cewa gwamnatin Nijar da haɗin gwiwar takwarorinta na ƙasashen Afirka ta yamma za su ci gaba da ƙara tsaurara matakai domin tunkarar matsalolin da ke haddasa cigas wa fannin kiwo. Akwai luwa wanda cike integration mutum yana iya ta ko ina babu problem sai ya goda takardun shi kamar dai shi ma dan kasa ne yi aikin shi ko ina wannan deja hukuma ta yi shi ta imuwa da ta sidiyawo waɗansu mutane ba su gane ba nigerian kana iya ka yi burkina ko mali ko cote d'ivoire ki aikin ka ya kamata a yawayar da kai a gara wannan musulli tsakanin kasashe inda makiyaya suke zuwa sare na lahiya na dabbobi ko ina ake tahiya wannan dabbobi sun samu rashin lahiya ya kamata ministère da levage da partenaire kin shi za su mutan magani kiwo na matsayin ɗaya daga cikin muhimman rassa biyu da ke samar da kudaden shiga ga tattalin arzikin ƙasar nishar ta hanyar fitar da dabbobi da fatoci da nama zuwa ƙasashen waje dalilin da yasa hukumomin ƙasar ke bayar da kula ta musamman a gare shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Sulaiman Mani Barma masu sauraro ga Muhammad Lalo ya shigo da shirin duniyar Amurka. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sunana Mahmud Lalo. bayan da hukumomi suka cafke ahmad kan rahami wato mutumin da ake zargi da kitsa harin da aka kai birnin new york a ƙarshen makon da ya gabata hukumomin birnin sun ba da tabbacin cewa za a ci gaba da ayyukan binciken samar da cikakken tsaro a birnin da ƙarshen makon da ya gabata har zuwa ranar litinin mazauna birnin new york sun waye gari da sanarwar neman ahmad kan rahami ruwa a jallo wanda ke da shekaru ashirin da 28 wanda kuma shi ake zargi da hannu a ran da aka kai a new york da new jersey waɗanda suka raunata mutane 29 sawayi kaɗan ne kuma aka cafke rahami bayan wata wuta da suka yi da 'yan sanda inda aka ji mai rauni yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan rahami wani batu kuma da ke jin hankulan mutane shine yadda aka jefa al'ummar birnin new york cikin fargaba musamman ta rashin cikakken tsaro lamarin da ya kuma bincike ta fbi da masu ruwa da tsaki a harkar tsaron suka gudanar da wani taron manema labarai a wannan makon inda suka ba da tabbacin samar da cikakken tsaro a birnin na new york abokin aiki na ladan ibrahim ayawa ya halarci wajen taron na manema labarai ga kuma rahoton da ya haɗa mana a wannan lokacin ana kwana ɗaya ne kafin a buɗe taron majalisar ɗinkin duniya zagaye na 71 kwaram sai gabon ya tashi a birnin new york inda za a gudanar da wannan taron sai dai ba a wurin taron ne wannan lamari ya faru ba kuma yanzu haka an yi nasarar kame wanda ake tuma da aikata wannan ɗanyen aiki yayin da mutane da suka jikata game da wannan harin bom din wasu har sun fara murmurewa shi ma wanda ake tuma da aikata wannan aika-aikan yanzu haka yana asibiti hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi da sauran masu ruwa da tsaki a harkar tsaro na birnin na new york su ne suka yi wa manema labarai karin haske kan wannan tashin bom din sun bayyana abin da suka yi da kuma wanda suke yi domin tantance dalilin aikata wannan aika-aikan kana sun ce za su gano wanda duk da nasaba da wannan tashin bom din shi ma magajin garin birnin new york bill blasio na cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron uh, komi na hannun rundunar 'yan sanda waɗanda ke ci gaba da bincike kuma za mu ci gaba da haɗa hannu da su domin kare birnin new york daga hannun 'yan ta'adda shi ma kwamishinan 'yan sanda na birnin new york james onele ya ce ba za su yi ƙasa a guya ba wajen wannan binciken uh, Jama'a na da rawar da ya kamata su taka wajen samar da tsaro. Ɗaya daga cikin hanyoyin ko shine da zaran kaga abin da baka amince da shi ba ko kake tuhumar barazana ce ga al'umma to kamata yi ka gaggauta sanar da jami'an tsaro amma dai suna nan suna binciken wanda aka kama din a gaida ladan ibrahim ayawa to wannan lamari dai yana faruwa ne yayin da ake taron koli na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york inda shugabannin ƙasashe 195 suke taro a wannan makon hukumomin birnin sun ce an baza 'yan sanda da jami'an tsaro na musamman har dubu ɗaya a ko'ina a lokacin hada wannan rahoto a duk faɗin manyan wuraren ababen hawa babu abin da mutum zai gani sai 'yan sanda dauke da makamai da karnuka da ke sansana kayayyaki domin neman abin fashewa wannan unguwar su rahami ya nuna kaduwarsa a lokacin da ya samu wannan labarin yakan raba abinci kyauta mutum ne mai kirki kuma na tsatsi abin ya kaɗa na matuka da na ji abin da ke faruwa mutane da dama sun dasa alamar tambaya dangane da yadda rahami ya haɗa wannan bom ɗin ciki har da tsohon shugaban rundunar 'yan sandan new york raymond kelly uh, ina ya samu kayayyakin hada bam ɗin a ina ya hada bam ɗin na samu labarin cewa an ga wayoyi a gidansa waɗannan su ne tambayoyin da masu bincike ya kamata su fara yi mai da zaran ya bada haɗin kai idan kuma ya ƙi magana sai a tambayi 'yan uwansa da abokan to hukumar bincike ta fbi ranar laraba ta ce ya sayo wasu kayayyakin ne ta kafar saye da sayarwa ta ebay ciki har da wani sinadarin ruwan acid da kuma wata wayar da ya siyo a wani kanti mai nisan mita 500 daga gidansa. Bayanai dai sun nuna cewa Rahami ya sha yin tafiya zuwa Afghanistan. if has to afghanistan Idan har ya yi tafiye-tafiye zuwa Afghanistan, ya zama dole masu bincike musamman hukumar FBI su gano wanda ya kai wa ziyara kuma menene makasudin ziyarar da ya kai. An dai haifi Irhami ne a ƙasar Afghanistan. an kuma zo da shi amurka ne tun yana shekaru bakwai inda daga baya ya zama ɗan ƙasa mahaifinsa ya ce ya taɓa kai shi kara wajen hukumar ta fbi bayan da ya lura ɗabi'unsa suna kama da na masu tsauran ra'ayi to masu aro da aka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu yanzu a madadin raymond telo da ladan ibrahim ayawa da suka taimaka wajen hada wannan shiri mahmud dalo ke cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mamuda kada a shafa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC a halin yanzu ga wasu daga cikin rayun da kuka aiko mana ta hanyar email. To bari mu fara da sakon garba na halikan ba wanda ya ce ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da sauran kungiyoyin kare hakkin bal'adama a Najeriya su taimaka wata yarinya a jihar Sokoto wadda wani dan kasuwa ya mata ciki amma ya kyamun cewa cikin nasa ne. da fata za a bi mu wannan karamar yarinya hakinta sai kuma wasiƙar haɗin gwiwa daga Bilyamina Rabi'u da Garba na halakan ba wanda ke cewa VOA Hausa da Allah ku gaya gwamnatin Buhari ya kamata ta gaggauta korar gwamnan babban bankin Najeriya domin ya nuna gazawarsa akan maido da darajar kuɗin ƙasar mu Najeriya wanda hakan ya jefa al'ummar ƙasa cikin wahalar rayuwa shi kuma Sani Muhammad Chindu daga unguwar Karufin Madaki a Bautin Tarayya Najeriya cewa yi mai da hankali wajen inganta tafkin Chadi wanda Najeriya da Nijar ke shirin yi Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Assalamu alaikum sashen wasu na murya Amurka. Hakika ko shakka babu hasashen da wasu manya da ƙananan masana suka yi na cewa nan da shekara ta 2019 marubuta a shafukan sada zumunta da 'yan gwagwarmaya za su cika gidan yarin Najeriya wanda a fili take abin da ke faruwa a jihar Katsina da Bauchi. Da fatar Allah ka yi mana maganin 'yan jari hujja amin. Sako daga Muhammad Binaci daga unguwar magajin garin Sokoto. sai kuma sakon malam Hussein Dango ta suwa daga jihar Yobe wanda ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka dan Allah ku bani dama ne tsokaci a kan kamu da gwamnatin jihar Katsina ta yi wa sakataren kungiyar murya talaka ta kasa wato Comrade Bashir Dauda akan faɗin gaskiya da ya yi. don haka mu masu amfani da midiya muna Allah wadai da wannan kamu da aka yi masa daga ƙarshe sai sakon lawal sani na kawu daura wanda ce assalamu alaikum murya Amurka muna goyon bayan majalisar dokokin tattalin arzikin najeriya dangane da kin amincewa a sai da kaddarorin gwamnati akan manufar farfado da tattalin arzikin ƙasa domin sai da kaddarorin gwamnati ba ci gaba ba ne toma ma da lakada a shafa da cewa ana tare da sashen wasu na murya amurka kuma a ci gaba da aiko mana da sakonni yanzu ga nazarin nan ya komo zai karanta mana labaran duniya amma kuma a takaici A daren jiya ne aka ɗebi kwana uku a zanga-zangar da ake yi a birnin Charlotte da ke jihar Carolina ta Arewa game da boran kashe wani bakar fata da ba a ga alamar ya bijirewa umarnin 'yan sanda ba. Ɗaruruwan masu zanga-zangar sun bijirewa dokar ta bacin da aka saka ta hana zirga-zirga a garin ta yadda suka ci gaba da zanga-zangar su su kuma hukumomi sun ce ba za su tarwatsa su ba matukar zanga-zangar ba ta ci gaba da zama za ta ci gaba da zama ta lumana. Hare-haren saman jiragen yaƙi a garin Aleppo da ke arewacin Siriya ya ƙara tsananta a yau Juma'a Ƙungiyar sa ido game da 'yancin ɗan adam akan yakin Syria wato Syrian Observatory for Human Rights a Turanci. wacce kuma ke da matsuguni a Birtaniya ta rawaito cewa akalla an harba rokoki 30 daga daren jiya zuwa yau. Haka ma ma'aikatar tsaron fararen hula ta Syria, ta ce ruwan bama-baman ya ɓata masu gine-ginen su. shugaban amurka barack obama zai hau kujerar naki ranar juma'a akan dokar da za ta bada dama ga waɗanda suka tsira da kuma dangin waɗanda suka mutu kusan mutane dubu uku a harin ta'addancin ranar 11 ga watan satumbar 2001 kai karar gwamnatin ƙasar saudi arabia domin neman diya obama ya bayyana wannan doka za ta saka amurkawa da ke kasashen waje cikin hadari a hukumance ana tsammani 'yan majalisa za su ƙetare kujerar naƙin da shugaba obama ya hau a gaida naziru masu sauraro da takardattun labaran da muka zo ga karshen shirin wannan lokaci sai can da misalin karfe tara da rabi na dare idan allah kai mu za mu sake komowa da wasu shirye-shiryen ta rediyo inda a yau za mu so mu ji ta bakin ku kan duk wani abin da ke ci muku to a kwarya kada kuma a shafa da cewar ana iya cigaba da sauraron mu ko dare ko rana a kan dandalin voa.com a halin yanzu za mu koma gefe ga halima jimrau da maryam bugaji da kuma usman kabara za su shigo domin su gabatar mana da shirin nan na yau da gobe.